فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللغة دكينا cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na talata yau 20 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan shida shekarar miladiya ta 2018 a wanda majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat al-Dhaha. inda muka kwana akan aya ta 32 cikin wannan sura ko 31 kafin mu shiga karatu a za mu ansa tambaya ko da ɗaya ce daga cikin tambayoyin da kuke aikowa akwai wanda ya aiko tambaya akan amfani da kalanda wacce take nuna lokutan sallah yake tambaya cewa ya halatta ko daidai ne a yi amfani da ita saboda ana samun matsala a masallacin da yake sallah na angosu akan yi kiran sallah sautari kafin lokacin da aka rubuta irin wannan kalanda ya yi wani lokaci da minti bakwai ko ma sama da haka to shi da yake so ya ji shin amfani da irin wannan kalandar wajen tantance lokutan sallah daidai ne ko kuskure ne a kamar yadda aka sani kalandoji da ake yi ana amfani ne da ilmul hai'a shine ilmul falak ta hanyar sani ake fitar da waɗannan lokuta da suka shafi kwanakin wata da kuma lokutan sallah ta hanyar tantance tafiyar taurari a manazil ɗinsu wanda wani ilimi ne sananne da ɗaɗɗe yana da ɗaya daga cikin ilimin da larabawa suka ƙware a kansa tun kafin zuwa musulunci ilmul falak ɗaya ne daga cikin ilimin da larabawa suke da rabo a cikinsa tun kafin musulunci ya zo kuma musulunci da ya zo tabbatar da shi wanda wanda yana daga cikin hikimar da take cikin halittar rana da wata da taurari da zuba su a cikin sararin samaniya da sanya kowanne a cikin falakinsa yana tafiya Allah subhanahu wata'ala yana cewa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق الله سبحانه وتعالى تشيني وانده يسنع الشمس ضياء يسنع رانا مهسكي والقمر نورا يسنع وتا مهسك كاوة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ya kaddara shi manazil masaukai ko matakai waɗanda yake tafiya a cikinsu domin kusan adadin shekaru da kuma lissafi don haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya rana da wata domin a gane lissafi a gane tafiyar wato a gane lokuta da kuma lissafi da su haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun wa bin najmi hum yahtadun ta hanyar taurari suke gane hanyoyi wato koda tafiyar da suke cikin sahara ta hanyar tafiyar taurari sukan gane ina ya kamata su bi ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsirah litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab to duk waɗannan ayoyi da ire-iren su duk suna nuna maka cewa shi ilmul falak ko ilmul haia, ilimi ne sananne a musulunci kuma ilimi ne yana da dukka wato akwai dacewa da yawa a cikinsa yana daga cikin abinda da ibn taimiyya alaihi rahmatullahi yake fada yana cewa da wuya ne masana ilmul falak su yi ittifaki akan wani abu kaga sun ya kuskure wato yana da wuya su yi ittifaki misali abin da ya shafi kusufin rana ko kusufin wata su gaya maka cewa a rana kaza ga watan kaza a lokaci kaza za a samu kusufi ko a nahiya kaza ko a guri kaza idan har za su ittifaki a wanda ya ce kalla ma yukhti'u wahala kaga sun yi kuskure saboda dukkan da take cikin ilimin ibn taymiya yake cewa ilimi ne wanda tunda yana dogaro ne da hisabi da lissafi baya daga cikin abin da zaka ce masa gaibu baya cikin gaibu kamar ka san gobe laraba yau ka san talata to wannan sanin da kai cewa yau talata ce wannan lissafin sanin yau talata ce ya baka sanin cewa gobe laraba ne ya baka kuma sanin cewa jibi alhamis ba cewa ka san gaibu ya kai kasan gobe ne laraba saboda lissafin da ka sani na cewa yau to haka su ma lasa lissafin yake to shi yasa malamai suka yadda a dogara da su a yi amfani da su wajen tantance lokuta saboda kwarewa da take ciki yanzu da za ka ɗauko aikin da aka yi a nan wanda aka yi a nan cikin kano ka ɗauko wanda aka yi a saudiya kamar kalandar umar ƙura za ka galibi suna tafiya daidai hatta lokacin sallah kai hatta wanda na agogo na alfijir za ka cewa yana baka daidai da yadda yake cikin kalanda saboda wani abu ne wanda lissafi ne wanda yana da dukka kun san ko a cikin ilimin muka ilimin lissafi fi shi ba ba wata an sabi ko dai ka faɗa daidai ko ka ko kai kuskure an ce ɗaya tara da ɗaya ba ka da wata ansa sai guda ɗaya ce biyu kawai ka ce biyu ba za a yi a ce an samu saɓani ba wani ya ce biyu wani ya ce uku a rasa wane ne mai gaskiya a ciki to haka wannan ilimin yake magabata manyan malami suna karantarsa ya ka samu a dacan malami ya isa ba tare da ya karanta imul hai'a ba za ga cikin tarajum ɗinsu suna fada a ce ya cikin ilimin mukan da ya karanta da ilmul hai'a shi ne ilmul falak sauraka wani abu ne da ake amfani da shi ko da haramai ne nan masallacin makka da madina da wannan suke amfani wajen lokutan sallah da shi suke amfani wajen kula da lokutan sallah to kasancewar yawanci ladanai ba su da wani cikakken ilimin yadda za su tsaya su yi hasashen rana ya zawali yake yaya lokacin sallar la'asar ya shiga bai shiga ba kaga ba su da wani abin da ya fi musu amfani da shi irin wannan sai amfani da wannan kalanda wajen tantance lokacin da ya kamata su kira sallah to a gaskiya ana samun kuskure da yawa musamman a sallar la'asar musamman a sallar la'asar akwai wasu masallatanmu da sun saba duk uku da rabi in ta za su kira sallah to sai ka ga akwai sanda sallar la'asar ba za ta shiga ba sai hudu kai akwai wadda sanda ba za ga hudu da minti biyu hudu da minti uku ana samun juyin yanayi da za ka samu sallar la'asar ba ta shiga sai wajen hudu da wani abu to amma su sun saba uku da rabi ɗin na in ta yi kawai za su kira sallah to kaga ya kira sallah kafin lokacinta salloli banda asuba babu wata sallar da aka yi daga kirawo ta kafin shigar lokacinta asuba ce take da kiran sallah biyu ɗaya kafin shigar lokaci shi ma ba a san zama da tazara da yawa sana na biyu bayan lokaci ya shiga saboda ka shi kiran sallah abinda za ka su ce al'ilam bai dukole sallah sanarwa ce kake cewa lokacin sallah ya yi to yayin da ya zamana akwai wajen saura minti talatin sallar la'asar ta shiga ka zo ka yi kiran sallah kana gaya wa mutane lokacin sallah ya yi akwai wanda ya taba gani sun yi irin wadda kiran sallah saura ko hudu saura kwata ne a lokacin kuma wajen hudu da minti uku la'asar za ta shiga sai ke masa magana sai ke cewa ai ai ba sa ta da sallah sai hudu shi a tunaninsa zai yi su kira sallar kafin lokacinta tunda dai ba su tayar ba ai ba matsala to bai san cewa kiran sallah ba wai kawai wanda zai zo masallaci ne zai dogara da shi ba akwai mata a gida wanda ba lalle su zo masallacin ka sallah ba akwai mace mai himma da zarar ta ji kiran sallah za ta tashi ta yi sallah ka yi kiran sallah abinda za ta fahimta lokaci ya yi nan take ta bar abinda take ta zo ta yi sallah ta yi sallah kafin lokacin ta sallah ta ba ta yi ba ko kabbara harama kai kafin shigar lokaci sauran ayyukan sallah duk kai su bayan shigar lokaci sallah ka ba ta yi ba a ce ka yi kafin wato shigar lokaci ka samu kai kabbara harama bayan nan kuma sauran abubuwa da karatunka da ruku'unka da sujjadarka duk kai su a cikin lokaci yayin da kabbara harama ta fada wajen lokaci sallar ba ta yi ba saboda kabbara harama rukuni ce da ita ke shiga sallah to bare kuma a ce kai sallar gaba ɗaya ba a cikin lokacin ta ba to da a ce an samu yin sallah gabanin lokacin ta gara ma a ce an samu jinkiri yanzu kaga wajen azahar don kuma tari ana samun jinkiri akwai sanda za ka ga azahar tana shiga sha biyu da rabi ma to amma matallatanmu da aka guje wa karfe biyu sai aka da karfe daya sai aka yi birki a nan saboda aka kawai shi dai kowane lokaci ɗayan nan to ban ga bambancinsa da bai yi biyu ba dukkaninsu ba ka cewa sun yi a wajen lokaci wanda ya biyu a cikin lokaci ya yi don babu wani lokaci da a azan al'asar take shiga karfe biyu haka ya yi a cikin lokaci Sau ka in har ka guje wa karfe biyu dinsa me yasa ka ja birki a karfe daya sai ka lura da yanayin lokaci yadda ka ga magaruba magaruba ce kawai na gaba a yi mata tawaye saboda alamar ta abili take da babba da yaro suna ganewa shi yasa hatta yan bida'ar da ake ta fafutuka da su a wajen magaruba ba su aje mata wani lokaci na agogo ba sun yarda in rana ta faɗi za su kira sallah to ita wannan an yadda cewa akwai sanda rana za ta faɗi ƙarfe shida akwai shida da rabi akwai bakwai ba wani lokaci za ta kusa kaiwa kafin rana ta faɗi to dai ya yadda cewa za a iya samu wannan canjin amma sauran salloli kuma sai ya kafe a wani lokaci guda ɗaya sauraka wannan baya daga cikin hikima saboda haka yana da kyau ladanai kusan yanzu kalandun ana samun su kamar mu a kano nan hukumar shari'a duk shekara za su buga kalandu gwamnati za ta ɗau nauyi a buga a rarraba masallatai da manya da ƙanana duk a kai musu kaga babu wani dalilin da zai sa kuma ladarai su rika yin wasa da ibadar mutane irin wannan babba kawai ya rika wa kansu kawai rika yin yadda yadda ransa yake so sanda ya ga kawai ba ya da wani abin ya je kira sallah da wuri sanda yake da abin ya jinkirta sallah yayin da mutane suke jiran su je su yi sallah su ga cewa sun yi wannan ibada da take kansu ka yana da kyau a kula da wannan yana da haɗari kwarai da gaske ka yi sallah kafin shigar lokacinta gara ma ka yi bayan ta shiga da ɗan lokaci wannan ba a cewa ka yi laifi to amma dai a kiyaye ɗin yana da kyau kwarai da gaske أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا آه الله سبحانه وتعالى kamar yadda muka fara karatu jiya yana ba mu labarin abinda annabi musa a.s. ya roƙe shi lokacin da suka gana da shi Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya je ga fir'auna saboda fir'auna ya yi azarbabi ya wuce iyaka ya wuce iyaka cikin kafirci har ta kai shi ga da'awar rububiyya da da'awar uluhiyya annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ya hore masa wasu abubuwa wanda da su ne zai samu ƙarfin gwiwa kuma waɗannan za su taimaka masa ƙwarai da gaske wajen ya isar da saƙo zuwa ga fir'auna ya tsayar ma da fir'auna hujja ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya buɗa masa ƙirjinsa ta yadda zai iya juriya ya yi haƙuri da duk abin da zai ji da baƙaƙen maganganu da zai ji daga wajen fir'auna da mutanensa ya ce ƙala rabbi shirah li sadri sannan ya roƙi Allah ya sauƙaƙa masa cikin lamarinsa ta yadda zai isar da wannan da saƙo ya iya ƙetare dukkan wata wahala inda muka sani aiki ne babba tunkarar fir'auna wanda ya kai matuƙa wajen jabberanci da tsageranci da rashin kunya da zalunci a wannan lokaci a ce annabi musa wanda daman can neman sa ake yi ya kashe rai ya gudu fir'auna na cike da shi da shi da irin fadansa to kuma a ce je ya fuskanci wannan mutum ya gaya masa cewa shi ba allah ba ne shi bawa ne ya kirawo shi zuwa ga bautar Allah shi kadai ya kuma neme shi da ya sako banu isra'ila da yake daure da su ya daina azabtar da su haka wannan ba karamin aiki bane da yana bukatar Allah ya sauka masa shi ya kawo masa sauki a cikin sa don haka ya nemi wannan abu na uku ya nemi a warware masa kullun da yake kan harshen sa na in'ina da yake fama da ita ko nauyin baki nauyin harshe da yake da shi saboda isar da sako yana buƙatar ya kasance mai isar da sako yana iya yin bayanin da mai sauraro zai fahimce shi yana iya fito da hujja ƙarara ta yadda mai sauraro zai gamsu da wannan hujja idan zamana akwai a su'ud ta'bir wajen yi bayani harshen sai sassar kafe ya kasa bayani to babu shakka wannan zai kawo cikas wajen isar da wannan sako don haka ya roƙi Allah subhanahu wataala ya ɗauke masa wannan nauyin da yake kan harshensa domin isar da saƙo sannan kuma abu na uku abu na hudu ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa ɗan uwansa Haruna zaman masa waziri wato wanda zai taimaka masa alwazir almu'in almusa'id wanda zai taimaka masa wajen isar da wannan sako cewa ja'alli waziran min ahli Haruna akhi da muka yi magana akan mahimmancin wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora masa wani nauyi na jama'a ya nemi masu taimaka masa masu ba shawara na kwarai wanda yana daga cikin abu mai mahimmanci muka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna Allah subhanahu ala idan ya so bawa da taufikinsa to sai ga ya hada shi da masu ba shi shawara na gaskiya ya haɗa shi da mai ba shi shawara na kwarai in nasiya zakkarahu wa in zakkarahu a'anahu in ya manta ya tunatar da shi in ya tuna kuma ya taimaka masa to yana daga ciki abu mai kyau kuma tun daga nan ake gane nasarar dukkan wani wanda Allah ya dora masa nauyi na al'umma sawa'un ta fuskar shugabanci ne na siyasa ko shugabanci ne na addini mutanen da ke tare da shi nagartarsu shi zai nuna maka cewa wannan abin zai yi nagarta domin za su taimaka mishi wajen sauke wannan nauyi shi kadai ba zai iya sauke nauyin ba dole yana bukatar sai ya samu waɗanda za su taimaka masa idan annabawan Allah irinsa annabi Musa alaihissalam wanda zai je ya yi wannan aiki da umarnin Allah ba ma duk da haka yana bukatar wanda zai taimaka masa to ina ga wanda shi bai samu wannan ta'ayidi wato bai samu wannan karfafa daga ubangiji ba kamar yadda annabi musa ya samu kaga shi ya fi cancanta ya nemi wanda zai taya shi wannan aiki don sauke wannan nauyi da yake wuyansa to shi yasa annabi musa alaihissalam ya nemi wannan kuma ya nemi ya kasance daga cikin danginsa domin ya san wane ne harun wansa ne ya girme shi kuma ya san irin baiwa da allah subhanahu ala ya masa yana da abubuwan da ake bukata wajen isar da wannan saƙo kamar fasahar harshe wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni ce har dan uwana haruna yafi ni fasahar magana annabi musa alayhis salam ya san shi da iya magana da fasaha saboda haka ya nemi ya aika shi tare da shi domin ya karfafe shi yana gaskata shi a cikin abin da yake faɗa don haka idan za ka nemi wanda zai taimaka maka saboda wani nauyi da aka ɗora maka to ka nemi wanda ka sani ba laifi ba ne ko da kuwa daga cikin danginka ne ‘yan uwanka ne makusantanka ne abinda ba a so shi ne ka nuna son zuciya da son kai ka jawo wani wanda bai cancanta ba saboda yana kusa da kai ka bar wanda ya cancanta saboda yana baya kusa da kai annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya jawo waɗanda suke ainihin za su taimaka masa ba tare da la'akari da cewa su suka fi kusa da shi ba waɗanda suke zaton cewa dole ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusanto da na kusa da shi jikinsa waɗanda sun yi kuskure sun kasa fahimtar ɗabi'ar musulunci ita ɗabi'ar musulunci abinda take dubawa cancanta ba kusanci ba ana iya samun kusancin a rasa cancanta shi yasa za mu ga a cikin gerin gwanon waɗanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar shi ne na farko sai sayyidina umar sai sayyidina usman sayyidina ali duk da yadda yake da kusanci da shi a mataki na hudu yake wannan kuma shine zai nuna maka cewa musulunci addini ne da ba na wani gida ba ba na wata kabila ba addini ne na duniya gaba daya kuma ana ba da samfuri ne daga kan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi zai ba da samfuri yadda ya kamata a gudanar da dukkan wani abin da ya shafi wannan addini saboda haka tun daga kansa kamar yadda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tun daga kansa ga yadda ya bada misali saboda haka wanda suke tsammanin cewa musulunci wani addini ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi dan ya dasa ya girka mulki ya sanya dangin danginsa akan mulkin waɗannan sun yi kuskure sun ɗauko al'adunsu ne su can na maguzawan farisa waɗanda su a gurin su a shugabanci gadarsa ake saboda haka suna ɗaukan shugabanninsu wasu ne da aka haife su da tsarkinsu da haka wanda bai fito daga cikin wannan gida ba bai da tsarkin da suke da shi da haka ba zai taɓa zama shugaba ba to musulunci ba haka yake ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna wannan ba a cikin zamantakewarsa da sahabbansa saboda haka tun lokacin da ba shi da lafiya ya ga sayyidina ali yana nan amma yake cewa muru ababakarin falyusalli bin nas umarci abubakar yayi wa mutane sallah don ya nuna wa mutane shugabanci baya duba na kusa to amma idan ya kasance akwai wanda ya cancanta din kuma daga cikin na kusa da kai yake sai ka sa shi ba laifi kai ba domin abin da dama ake dubawar shine cancanta shi yasa mu ga eh, sayyidina Usman ya sanya mutanen eh, danginsa a cikin abin nan mun faɗi dalili saboda su suka fi yawa a cikin gidaddajin za a cikin gidaddajin gidan Banu Umayya ya fi faɗi shi yasa ko a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fi yawa cikin waɗanda suka taimakawa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da yazo shi ma haka ya janyo waɗanda suke na kusa da shi irin su abdullahi dan abbas duk ya ba su ya ba su muƙami ya tura su rike wasu garuruwa ba don koma saboda cancanta su ba wai kawai don suna danginsa ba ko don suna makusantansa to yadda ba za ka soki sayyidina ali da abin da ya bato ba za ka soki sayyidina usman da wannan ba don abin da suka yi sun yi shi ne bisu cancanta za ka ba laifi ba ne don shugaba ya ba ma wani na kusa da shi wanda ya sani cikin danginsa wani mukami saboda ya ga ya cancanta ba laifi ya yi ba kada a ce yaya zai yi haka ai cancanta ake dubawa suke nan sai ya sa wannan to shi ne ya ce waje alli waziran min ahli alwizara za mu ga cewa wizara wani matsayi ne mai girma sosai littattafanmu na alakamun sultaniya da su yi magana a kan wuzara wadda su littafin alhakamun sultaniya na almawardi na abu ya alalfarra duk sun kama maganar wuzara da shugaba yakan buƙaci wani wanda zai ba shi wani iko na yayi wasu abubuwa da sunansa akwai wuzaratu tamfiz akwai wuzaratu tafwid game da suke kasa su wuzaratu tafwid shine a baka cikakken iko in za ka yi abu kai tsaye za ka iya yi za ka iya naɗawa za ka iya cirewa akwai wuzaratu abin tanfiz wanda sai dai a baka umarni ka zartar to da galibi yanzu waɗanda ake jawowa mataimaka wuzara ce wuzaratu tanfiz ne ana jawo su ne su ba da shawara amma ba su abin a hannunsu sai dai su ba da shawara to ko a nan malamai suna cewa idan zaka ka jawo waɗanda za su ba ka shawara to ya zamana ka lura da waɗanda suka cika wasu sifofi kamar haka ya zama na farko mutum ne mai amana yana da amana ba za a ba shi dukiyar mutane ya ci ba ba za a ba shi ajiya ya ci ba ba zai yi kwange ba ba zai zalunci ba <clears throat> na biyu ya kasance mutum ne mai sidkun lahja da abinda zai faɗa to zai faɗi gaskiya ba zai ɓoye gaskiya ba ko ya faɗi karya saboda ya daɗaɗa ma wani da abinda ya kamata ya gaya maka zai gaya maka ba tare da ya dubi mai kafi so ba ya faɗa maka ko mai baka so ya shiru ya ɓoye maka a zai gaya maka hakikanin gaskiya ya zama yana da sitkun lahja abu na uku suka ce zama kai ya zama mai kwaɗayi ne kai zama mai kwaɗayi don in ya zama mai kwaɗayi to zai rika cin hanci in an zo ana son ko ya yi dan ba da shawara ga shugaba akan ayi wani abu kaza sai nemi a bashi cin hanci da abin da yanzu muke gani to sauraka za ga sun faɗi cewa Allah ya kuna lahu tama ta yi zama yana da yana da yana da yana da kwaɗayi wanda wannan kwaɗayin zai sa shi ya rika karɓar cin hanci sai ya rika ɗora shugaba akan abin da ba shi ne daidai ba an riga an biya shi an sallame shi an kuma gaya masa mai ake so idan wani shugabanci ne ake so a gaya wa shugaba ko wani aiki ne ake so a nuna shugaba ga wanda ya kamata ka sa sai biyo ta kansa ya an san cewa shugaba yana jin maganarsa sai a biyo ta kansa sai a bashi cin hanci a ce to ga wanda muke so ka ba da shawara a dora akan wannan matsayi shi kuma saboda kwadayayye ne sai ya dafe sai mai da wannan matsayin da aka bashi wata dama ce da shi ma zai tara abin duniya ta haka don haka sai ta ba wa shugaba muguwar shawara gurguwar shawara sai kaga ana ta fito da abin da ba shi ya kamata ba ana yin abin da ba shi ya dace ba to suka ce kada ya zama mai kwaɗayi sannan suka ce har ila yau kai ya zama mutum ne wanda yana da yana da yana da makiya wato yana da wato abokan fada da yawa a cikin mutane don ya zama mutum ne mai abokan fada to zai yi amfani da wannan damar wajen kushe haushinsa akwai wasu mutane da kullun kamar neman yan ina da rigima ne saboda haka za ka samu a rayuwarsu duk inda ka je sai ka samu waɗanda suke rigima da su a ce ai wani ma ka ba sa shiri wani ma ba sa shiri ka rasa da wa yake shiri to irinsa ba a sa shi a matsayin irin wannan saboda zai iya amfani ana jin tsoron ya yi amfani da wannan matsayin wajen huce haushinsa ce to tun da ya samu wannan matsayin yayin da wani abu na haƙƙinka zai fito shi zai yadda zai hana a baka haƙƙinka ta hanyar muguwar shawara da zai bayar ko kuma ya sa iya cutar da kai ta hanyar wani wasu bayanai da zai kai wanda ba na gaskiya ba suna cewa kada ya zama mutum ne wanda yana da rigima da mutane da yawa to duk waɗannan da ire-iren waɗannan sifofi daga ciki akwai sun faɗi sifar har ila ya zama yana da khibra yana da hinka ya zama mutum ne wanda yana da tajriba yana da abin da ake cewa experience kwarewa ta rayuwa yana da gogewa ta rayuwa ya yi ayyuka watakila da yawa ko ku a'a ya shiga cikin mutane ko ya rike wasu mukamai da yawa wato dai yana da gogewa ta yadda ba za a yaudare shi ba don abin da yasa suke cewa ya zama rajulan ne za tajriba ko zahinka saboda kada a zo masa da wani abu a yaudare shi saboda bai san kan abun ba haka daga cikin sufofin da suke faɗa ya zama rajul ne yana da zaka yana da fitna mutum ne mai zarangwana yana da saurin gane abu ba zai yi wa za a yi masa ƙwangiya ba ko a yi masa dungu to duk za zaka samu littattafan da suka yi maganar ahkamu sultaniya ƙarƙashin batun wizara ka ga cewa suna duba wannan wanda galibi da a ce ana duba wannan wajen ɗaukan waɗanda za a ba su alhakin ba wa shugaba shawara ko shugaba yana duba wannan kafin ya jawo mutane jikinsa to da abubuwa da yawa da za a zo ana ta kuka da su ba a yi kuka da su ba don kamar yadda bahaushe yake cewa ba a mugun sarki sai mugun mafade ya roƙi allah subhanahu wataala ya sanya annabi haruna alaihissalam ya zama ɗaya daga cikin wato ya zama mai taimaka masa ya zama wazirinsa ya ce ushdud bihi azri ka karfafi gwiwata da shi al'azar shine al-zahar ka karfafi bayana da shi baya shine abin nan majma'ul kowa a jikin mutum za ka ake amfani da kalmar al'azar don a nuna karfi wato ka karfafe ni da shi shi ya yazo a wani guri sana shuddu adudaka bi a zan karfafi zan karfafe ka da ɗan uwanka wa ashrikhu fi amri ka shigar da shi cikin lamarina zamana anan kamar yana roƙawa Allah yana roƙawa annabi a Harun ne cewa eh, Allah ya bashi ya bashi shi ma shi ma annabci wato kamar yana cewa ka sanya shi annabi manzo kamar yadda ka sani al'amru anan ana nufin ash'an an yi idafarsa da mirat mutakallim li mazid al-ikhtisas wato al'amari ne yana nufin al'amari na manzanci ka shigar da shi cikin al'amari na wato al'amari na na manzanci kamar da muka faɗa jiya wanda ta sa wasu malamai suke cewa babu wani wanda yake da abin da zai goranta ma wani kamar yadda annabi Musa alaihi salam yake da minna akan dan uwansa Haruna alaihi saboda babban abin da ya roƙa masa shine annabci sai cewa wannan ba ƙaramin matsayi bane da ɗan adam yake takawa haka ya roƙe shi a shigo da shi kuma shi ma a bashi manzanci ya zamo annabi ya ce kai sabbi haka kafira Dan mu tasbihi mu tsarkake ka da yawa wa nazkura ka kafira mu ambace ka da yawa ana annabi musa alaihissalam yana bayanin dalilin da ya sa ya roƙa wa ɗan uwansa shi kansa abinda ya roƙa masa shine su yi wa allah subhanahu wataala tasbihi da yawa su ambace shi da yawa wato waɗannan abubuwa da ya ambata tasbihi da yawa da ambatan Allah da yawa su za su abubuwa ne da za su taimaka masa wajen isar da wannan saƙo kuma za su taimaka masa wajen samun taimako daga Allah babu abinda bawa yakan samu taimakon Allah wata wataala da shi kamar ambatan Allah da yawa ambatan Allah yana sa mutum ya samu wani wata, wata garkuwa da wata kariya daga Allah subhanahu wata'ala daga shaidanu na mutane da shaidanu na aljanu duka Allah subhanahu wata'ala yana iya bashi wannan wannan kariya shi yasa Allah subhanahu wata'ala zamu ga ya umarci muminai da cewa yayin da suke cikin tsumin yaki Allah ya umarce su da cewa su jajirce su ambaci Allah da yawa ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani in kun haɗu da abokan abokan gaba fasbutu ku jajirce ku cije kuma ku ambaci Allah da yawa saboda ambatan Allah shine abin da zai sa ku samu taimakon Allah subhanahu wataala a cikin hadisin al-Harith ibn Abi al al-Ash'ari wanda Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito Ah, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ambatan ah, wasiyoyi da annabin Allah Yahya ibn Zakariya alaihi wassalam yayi wa mutanansa banu Isra'il a cikin abubuwa guda biyar da ya umarce su da shi ya musu wasiya da shi yace wa amurukum bi dhikrillahi kathira kuma ina umarta ku da ambatan Allah da yawa yace fa inna mathala zalika ka mathalu rajulin sara ala ithrihi aduwan fatahassana fi hisnin hasinin ce misalin wanda zai rika ambatan Allah da yawa kamar misalin waɗanda wanda mutumin da makiyansa za su bi shi a guje suna ƙoƙarin su cin masa su hallaka shi yana zuwa ya samu wata ganuwa ƙarfa ya shiga ya tsare kansa a ciki ya kubuta daga waɗannan. ya ce to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa'ina ahsana ma ya kunu al'abdu mina shaitani idan kana fi zikirillah fa'ina ahsanu ma ya kunu al'abdu mina shaitani idan kana fi zikirillah lokacin da mutum ya fi samun katanga daga shaidan yayin da ya kasance cikin ambatan Allah shaidan a nan ya kunshi shayatsinul insi wal jin shaidanu na mutane da shaidanu na aljanu duka yayin da mutum ya zama mai yawan ambatan Allah to zai samu kariya daga wannan shaidanci nasu ubangiji subhanahu wataala zai tsare shi daga cutar wasu shi yasa ambatan Allah yake da girman gaske a cikin sha'ani a cikin sha'anin bawa duk abin da bawa yake kada ya kuskura harshen sa ya gaji wajen ambatan Allah subhanahu wataala zamana koyaushe yana ambatan Allah domin wannan zai taimaka masa wajen dukkan abin da zai dumfara ubangiji subhanahu wataala ya sa masa sauki a ciki shi yasa zamu ga a hadisin Abdullahi bin Busur da Imam Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito shi lokacin da wasu larabawan kauye guda biyu suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka nemi ya gaya musu abinda zai amfane su shi wannan ɗaya daga cikinsu yana cewa yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna shara'i al-islam qad kathurat alayya ce ya rasulullahi shari'o'in musulunci sun yi min yawa wato a lokacin shi ya manyanta ya girma saboda ka wasu abubuwa da yawa ba zai iya yi ba an ce ayi kaza a azumin litinin a azumin alhamis a yi kaza a yi wasu abubuwa zai iya ba sai ya ce ya rasulullahi fa akhbirni bi amalin atashabbasu bih gaya min wani aiki a musulunci wanda zan kankame masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kaje kada harshen kai ya gushe ya chatab da ambatan Allah wato ya zamana a kowane lokaci kana cikin ambatan Allah wato babu wata ibada da take da girman lada sannan take da sauƙi irin ambatan Allah ita ce ibada mafi sauƙi domin harshe ne yake yin ta harshe ce mafi wato mafi sauƙin gabar da ɗan adam yake sarrafawa yadda kake sarrafa harshe a yini da a ce kafarka ko hannunka za ka sarrafa a yini ba za ka moru ba ba ma zai yiwu ba yadda harshenka yake motsawa a ce wata gaba kace ta jikinka take motsi haka to al'amarin ba zai yiwu ba haka babu abin da ya fi saurin ya fi yawan motsuwa a jikin mutum irin harshe amma ko babu abin da ya fi sauƙi shi yasa sai Allah subhanahu wataala da falalarsa sai ya sanya wannan ambatan Allah ɗin ya kan harshe za ka yi shi kana juya harshenka sai ga cewa a yawan juya harshen naka yawan ambatan Allah da za ka yi da kuma yawan abin nan a lada da za ka samu saboda ka annabi musa salam. ya ambaci wannan a cikin da'awar da za su yi akwai ambatan Allah domin ambatan Allah idan ka ce ambatan Allah ba wai kawai ya taƙaita akan abin da aka fi sani subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar ba wai kawai wannan su ne ambatan Allah ba na'am waɗannan suna daga cikin manya-manyan lafuzza da ake ambatan Allah da su to ambatan Allah yana da ta'alluki da zuciya yana da ta'alluki yana da alaka da zuciya yana da alaka da harshe yana da alaka da gabobi gaɓoɓinka suna ambatan Allah kamar da zuciyarka tana ambatan Allah halarto da Allah a zuciya da halarto da umarninsa da haninsa da girmansa a zuciya wani ambatan Allah ne sana dukkan a'malul qulub wanda suka shafi tawakkali suka shafi son Allah suka shafi tsoron Allah suka shafi mai da al'amari ga Allah duk waɗannan a'malul qulub ayyukan zuciya din suna cikin ambatan Allah sana abubuwan daga banka suke yi na bin Allah da kuma kaucewa abin da ya hana wannan duk yana cikin zikirullah sauraka dukkan abin da zaka yi ambatan Allah ne yasa zamu ga sallah in kira ta zikirullah wa aqimus salata li wa aqimis salata li zikri saboda me saboda ta kunshi duka waɗannan abubuwa ta kunshi ambatan Allah da zuciya ta kunshi ambatan Allah da harshe ta kunshi ambatan Allah da da gabobi saboda ka su kan su kansa annabi Musa alaihi salam da dan uwansa harun da za su je wannan da'awar da za su yi ita kanta ambatan Allah ne domin za su yi wa mutane bayanin waye Allah za su yi wa mutane bayanin sifofin Allah waɗanda sun kunshi tsarkake Allah su wata wata'ala daga dukkan wani aibi sanar da'awarsu da'awar da za su yi ta ƙunshi har ila yau kwadaitarwa kan aiki na ƙwarai kwarai a kan aiki na ƙwarai shi kansa shigo da bayan Allah ne a cikin abin da za su samu yardar Allah jawo bayan Allah ne zuwa ga imani da Allah subhanahu wata'ala da taqwa to wannan shi kansa ambatan Allah ne saboda haka a cikin isar da wannan sako da za su yi shi ma ambatan Allah ne shi yasa a nan gaba za mu ga inda Allah subhanahu wata'ala ya ce da su izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri ka tafi kai da dan uwanka da ayoyina wato mu'jizozin da na baku da kuma abin da saƙon da za ku isar wa fir'auna da mutanensa wala taniya kada ku kada ku rauni fi zikiri wajen ambatona kada ku yi rauni wajen isar da wannan saƙo saboda ka shi kansa abin da za su isar ga fir'auna da mutanensa shi ma yana da cikin zikiri sannan yayin da suka kasance tare da juna annabi harun da dan uwa annabi musa alaihi salam uwansa annabi harun za su taimaki juna wajen rage wa kansu wajen rage kawunansu shagaltuwa da wasu alarurori na rayuwa kasance wasu mutane ne suna da iyalai akwai bukatar su nemo musu ci da sha da sauran abubuwan da rayuwa take bukata idan ya kasance su biyu ne to za su taimaka wa juna wajen samar da wannan abin rayuwa kaga wannan shi zai sa su samu isasshen lokaci wajen isar da wannan saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya ba su idan ya zamana akwai wanda zai iya tallafa wa ɗan uwansa wajen nemo masa abin da zai bukata na ci da sha da abin da zai bukata na rayuwarsa ta gobe ta yau da gobe to zai fi samun damar isar da wannan sako da haka shi ma anan kaga akwai hikima ta ya nemo ɗan uwansa ya kasance tare da shi kuma ya faɗi dalilin da ya sa yake so ya kasance tare da shi kai nusabbi haka kafira wa na ka kafira in aka samu wannan an samu abin da za a zai taimaka wajen isar da wannan saƙo za mu ga eh, lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na umar da makocinsa yadda suka riƙa yi game da ya zo a cikin sayar bukari hadisa abdullahi dan abbas kaga sun ta nawa ne fi majalisar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da makocinsa don yau na umar ya tafi kasuwa makocinsa sai ya je majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna don ya ji abin da zai wa kana a wannan rana na ilimi ya ji ayoyin da za a saukar da kuma ganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam zai na shiriya in ya dawo gida sayyidina Umar shi ma ya dawo gida da kasuwa sai ya zo ya same shi sai ya gaya masa duk abubuwan da suka wakana an saukar da aya kaza annabi ya ce kaza ya ce kaza shi kuma gobe sayyidina Umar sai ya zo majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ce ya tafi kasuwa shi abin da ya samu yau sai ya ci ya haƙura ya zauna ga majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji karatu shi kuma wancan ya tafi ya je ya nemo abin da zai ci shi da iyalansa shi ma in ya dawo na umar ya dawo su haɗu ya gaya masa wannan zai nuna maka yadda suke taimakawa junansu domin su ga sun samu wannan kaso na mirasun nubuwa to abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bayarwa na ilimi to wannan shi kansa yana daga cikin babban manufa da ta sa wato cikin hikimar da za ta sa annabi Musa alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya ɗan uwansa Harun ya zama tare da shi domin ya karfafe shi sannan kuma annabi musa alaihissalam ya san gurin wa aka tura shi domin ba wanda ne karan farko zai je ya ga wane ne fir'auna ba daman can a gidan fir'auna ya taso ya san jabarutun fir'auna da tsagerancinsa da rashin kunyarsa da rashin amanarsa da rashin tausayinsa ya san ah, wato a ah, fir'auna wani mutum ne wanda ba zai bari annabi musa alaihissalam ya ga cewa ya yi nasara wajen isar da wannan sako ba lalle zai iya bakin ƙoƙarinsa kuma kamar yadda da'awar ta nuna haka haka fir'auna ya yi ya yi iya bakin ƙoƙarinsa na ya ga cewa annabi musa alaihissalam bai yi nasara ba to kaga wanda zai je irin wannan aiki yana buƙatar ya roƙi allah subhanahu wataala abinda zai taimaka masa wajen ya kubuta daga fitinar fitinar fir'auna da tsangomarsa domin ya samu dama ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi da yawa kuma wannan har ila yau yana nuna maka haɗuwa ta mutanen kirki babban manufar da ake bukata tabbata yayin da aka ce mutanen kirki sun haɗu ana son su zama sun taimaki juna wajen ambatan Allah wajen bautar Allah sai makawa juna wajen biyar Allah subhanahu wataala kaga ya nemi a hada shi da dan uwansa su zama tare kama sai ya faɗi abin da ya sa yake son tare ya tashi da shi kai nusabbi haka kathira wa nadhkuraka kathira saboda haka kowace irin haduwa ana so ya zama na akwai wannan manufa a ciki kada ya zama na haduwa ce kawai ta wani abu na duniya kawai zai hada ku a'a ya zama na akwai wani abu wanda ya shafi Allah subhanahu wata'ala a cikin haduwar to shine Allah zai sa wa wannan haduwa. ta zama ta kirki sannan kuma ana son ya zama na koyaushe kana tare da mutanen kirki kada ka fitar da kanka daga cikin tawagar mutanen kirki kana bukatar su su ma watakila za su bukace ka za ka karu da su za su karu da kai zamanka cikinsu zai sa ka samu wani abin da zai kara maka karfin gwiwa wajen kusanci kusantar ubangijinka bane wata'ala zai sa zamanka da su zai sa ka samu wani lada ta hanyar ka taimaka musu da abin da ya kamata ka taimaka musu wanda kake da iko da shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙurƙurtar da kansa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad-dunya kada Allah subhanahu wataala ce wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ma'al ladina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke bautar ubangijinsu bil gadati wal ashi safe da yamma yuriduna wajha suna nufin fuskarsa to suna neman yardarsa ba dan wani abu suka wato tsugunar da kansu a inda suka tsugunar ba sai dan bautar Allah to kai ma ka zama tare da su kuma kai hakurin zama da su kada idanuwanka su ketare su kada nufin wani kyale-kyale na duniya wannan umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wa amma al'ummarsa ita ce ake nufi ana nufin al'ummarsa da wannan umarni cewa mutum ya kasance tare da salihan bayi kuma zama da su yana buƙatar haƙuri saboda wani abu ne wanda shaidan zai yi ta yi wa mutum shi kuma iya shi ƙoƙarin ya ga cewa ya raba shi da mutanen kirki sannan ce innaka kunta bina basira ce lalle kai ka zan mai ganinmu ne ka kasance wanda yake ganinmu ne wannan shi ma yana faɗar dalilin da ya sayi wannan ya roƙi waɗannan abubuwan da ya roƙa ya roƙi ubangiji ya buɗa masa ƙirjinsa har zuwa ƙarshen abubuwan da ya roƙa to ana yana gaya wa Allah subhanahu wataala ya yi wannan addu'a saboda ubangiji subhanahu wataala ya fi shi sanin halin da yake ciki ya san halin da ɗan uwansa yake ciki kamar yana cewa ya ubangiji ban yi wannan roƙon ba sai dan kai kasan cewa ina da bukatar in samu wannan saboda haka ka san halin da nake ciki ka san rauninmu kasan san gazawanmu ka san zuwa gare ka cikin dukkan al'amuranmu don haka kai kafi mu sanin kanmu kuma kafi mu tausaya wa kanmu saboda haka ka yi mana baiwa ka ba mu wannan abin da muka roƙa a wajenka wanda yana nuna yadda ya fawwaza al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma nuna cewa Allah subhanahu wataala shi fi sanin abinda zai gyara halinsa ya gyara halin dan uwansa saboda haka ya nuna cewa ya roƙe shi ne shi bi hasabi ilmi gwargwadon iliminsa gwargwadon abinda ya sani ya roƙa amma Allah subhanahu wataala ya fi sanin mai fi dacewa da shi wanda yana daga cikin ladabi ga Allah subhanahu wataala bayan ya roki waɗannan abubuwa kamar yana cewa waɗannan su ne nake fahimta ina da buƙata. to amma kai kafi ni sanin kaina kafi kafi sanin watakila akwai wani abin da ina bukata ban san da shi ba kai ka san da shi haka wannan yana daga cikin abin da mai ba mai addu'a mai roƙon Allah ya kamata koyaushe rika hararowa ya rika hararo cewa shi yanzu yana faɗar bukatar sani ilimin sa da gurgurdan sanin da yayi wa kansa amma Allah ya fi shi sanin kansa don haka idan yana roƙon Allah wani abu ne ya sabbata cewa ubangiji ya fi shi sanin cewa ya cancanci wannan abin ko bai cancanta ba ko kuma abin zai zama masa maslaha ko bai zai zama masa ba ya yadda da wannan a ransa kada ya rika ganin cewa maslaharsa ba za ta yi ba sai da wannan abin watakila ubangiji subhanahu wataala ya wato ba zai bashi wannan abin ba saboda mai saboda ya san cewa wannan abu in ya bashi zai zama masa matsala a rayuwarsa to shi yasa anan annabi Musa alayhi salam yace innaka kunta bina basira lalle kai ka kasance mai ganin mu ne ka san abinda muke wato muke faɗa din nan kafi kafi kowa sanin kafi kowa sanin sanin wannan sannan sai Allah ya ce mi qala qad utita سؤلك ya musa. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى kamar yadda muka gani muna tare da babban bako kuma wannan yana daga cikin albarkar da muka samu a wannan shekara ta wani majalisi kwanakin baya sheikh muhammad abdullah zarban ya bugo mana daga madina ya yi mana nasihohi da kalmomi masu daɗin ji da fatan alkhairi mun ji daɗin wannan sosai ba jimawa kuma sai ga sheik abdulwahab abdullah ya zo daga kano shi ma nan muka kasance tare da shi shi ma ya yi mana kalmomi masu daɗi tare da jan hankali da nasiha wanda a yau kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana a ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan ƙasa kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda ba boyayye bane sananne ne a wajen ku malam Isa Taliyawa gashi Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi ya ziyarci wannan majalisi domin ya ya haɗu da ‘ya'yansa da jikokinsa da kuma sanya ya tofa albarkacin bakinsa ya mana ‘yan wasiyoyi da nasihohi kamar yadda suka saba kullum suna yi da haka yanzu zan mika abin magana ga shi shek don mu bayanansa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم abu mai mahimmanci da mai yiwuwa samari ba za su sani ba ba sani ba malam usman isa taliyawa shine mataimakin malam abdullahi balalau shine mataimakin eh, shugaban izala na ƙasa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kullum mukan gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dora mu a yanayin da muka ga kanmu a ciki na halitta da ɗabi'a da addini da dai komai da komai Allah ya samu a cikin yajin annabi Adam salam ya mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma zaɓa mana dacewa da lokacin da muke yanzu da haka muna godiya wanda ba ta karewa kamar yadda shehin malamin namu ya gabatar da bayani a tagashe an dora mini dama na ziyarci jihar plateau da jihar bauchi to na tafi tun jiya na ziyarci plateau jihar da dare da yau da rana yau kuma na gangaro nan gida bauchi to farko dai yadda ake so a isar da sakonni duka kullum ana kan hanya tun farkon azumi wasu ma balle mu wasu ma ɓangarori balle mu nan jihar bauchi kuma wannan masallaci da muke ciki sakonni ba sa ƙarewa ne da suna karewa da man futa da ɗorar da wasu amma ba sa karewa saboda taskashe wanda ba ta karewa aiki ne wanda baya karewa to don takaitattun bayanai da muke so mu ɗora a kai shine abin da ya shafi taimakon juna taimakon juna kuma mu fara da na marayu domin marayu taimakonsu yana da muhimmanci idan ma an ba su da dukiya shari'a ta tsara yadda za a kula da dukiyar idan akwai dukiyar maraya a hannunka idan baka da wadata an baka dama ka jujjuya da ita in an samu riba ka samu ladan wahalarka shi kuma ba shi ladan dukiyarsa domin annabi ya yi umarni a jujjuya da dukiyoyin marayu don kada zakka ta cinye su idan an tara ta an ajiye a kawun kullum shekara da ya bi zakka bari ma a diba zama a diba to karewa za ta yi amma na jujjuya ta to kullum za ta karu idan baka da wadata kai da kanka za ka yi juya ta a samu riba a zauna da adilan mutane a ga nawa ya kamata a baka ladan wahalar ka a baka nawa ya kamata a bai maraya a madadin dukiyarsa a bashi idan kuma kana da wadata ko kai sai ka zama wakilin maraya a dubi wani daban da zai sarrafa tijara da kasuwancin dukiyar tasa shi ya bashi ladan aikinsa maraya kuma a bashi ladan kudinsa idan kuma kana da wadatan kuma za ka iya jujjuya dukiyarsa to duk abin da aka samu riba dukiyarsa sai ka tura masa a cikin akawun ɗinsa ya zama kayi ne don taimaka masa don samun ladan maraya idan ya kai zangon da za a mayar masa da dukiyarsa an tabbatar ya shiryu ya shiryu ta bangaren addini da ta bangaren rayuwa duka to sai a nemi shaidu su tabbatar ka mayar masa da dukiyarsa a lokacin da ya dace sannan kuma in bayi da dukiya haƙƙi ne na al'umma su taimaka marayu ta yadda za su ci yadda za su rayu to yanzu marayu suna da yawa duk inda aka je gari suna da yawa saboda yawan al'umma da kuma matsaloli da ake ciga kullum na rasa iyaye don haka hanyoyin taimakawa marayu suna da yawa mutum yana iya ɗaukan ɗawainiyan karatunsa yana iya ɗaukan ɗawainiyan abincinsa ko tufafinsa ko wani abu duk da zai taimaka wajen rayuwarsa saboda haka mu ƙara himmatuwa mu ga lalle muna taimakawa marayu idan mun fotar da su mun nazar da su mun kwantar da hankulansu mu kuma Allah zai fotar da mu ya nazar da mu ya kwantar da hankali idan mun basu da wahala muna tabbaci suna cikin wahalan yiwuwa da kishirwa da rashin tufafi da rashin jin daɗi domin kuma Allah zai jarrabe mu da rashin jin daɗi zai jarrabe mu da rashin kwanciyar hankali da natsuwa da yin bacci sannan kuma bayan marayu akwai wasu da ake kiran su faha'u wanda su safihai ne ba mahaukata ba ne mai hankali ne amma safihi ne amma basiransa da tunaninsa bai kai ya rungumi mallakansa da rayuwarsa ya tafi da su su maslahantu ba su ma Allah ya ce mu kula da dukiyarsu mu kula da rayuwarsu abinda ya dace da su duka mu lura da shi mu ya mudin musulunci yana so mu yi ta'awuni tsakaninmu mu al'umma a yanzu akwai karancin taimakon juna tsakaninmu abin ya kai duk tasha da aka je ko gidan mai ko ta mahada aka samu masu bara dafi da kafaɗan yara ko mata ko maza na bara to za ka tara mune musulmi ba ma a najeriya ta arewa ba ko inugu ko a bakalaki kaje gidan mai ka gana dafi da kafaɗan yarinya ko yaro ana bara to za ga mu ne yan arewa muka je can muke bara alhali yadda muke da masu larurin makanta da kuturta da hawan jini da hatsarin mota sauran jinsin masu na da shi amma su za mu yi yawo jihar Bauchin nan a tacocinmu da gidajen mai kafin mu ga wanda ba musulmi ba yana yawo yana bara akwai wahala alhali su ma larurin da ke samunmu har mutanenmu suke bara yana su, amma sun ɗauki matakai yadda za su kare mutuncin al'ummarsu ɗawainiyar ciyar da su da shayar da su da tufafin da sauran larurinsu duka suna yi amma mu ba ma yi saboda haka mu ma wajibi ne mu sa tunani akan wannan lamari me yasa muka kasa ko ina ka je layi ake yi namu maza da mata bara alhali kuma duk wata dukiya da ka gani a nan arewa mai kayatarwa to za ga ta mushe musulmi da wannan ma yana da kyau mu lura da ita abin ya kai ma ko haifuwa ɗaya daga cikinmu ya samu yanzu marar ƙarfi zai yi ta yawo ya sai dibino ya ta yawo da shi yana rabawa kan an samu ƙaruwa ana ce masa Allah ya raya Allah ya raya kwana bakwai su zo to mafi yawa yanzu in kwana bakwai ya zo aka yi suna bayan magariba za ka ga ita matar akwai abin da za ta iya nuna wa mijinta abin da ƙawayenta suka mata na rigunan yaro da abin hazi da gero da sauransu dai abubuwa na taimakawa da turamin atamfa za samu da dama amma kai namiji da kirka samu abin da za ka nuna an maka saboda haka akwai karancin taimako musamman tsakanin mu maza haka kuma yin larurin haifuwa ya kama wani asibiti ko tiyata ko rashin lafiya nan ma akwai karancin taimako don ka lalle ne mu dinga nuna uwan mu akwai dan uwantaka ko kuma jan uwa duk abin da ya same su bayan wannan akwai matsaloli da suke faruwa a kullum musamman wajen taɓarɓarewa na tarbiyyarmu da ƴaƴanmu da yaranmu shekaran jiya malam sun kai mana wuni a gombe da gayyatan da ƙungiyar wato iman na musulmai likitoci suka yi an faɗi yadda ake samun matsaloli wajen shan kwaya yadda aka lissafa wasu manyan jihohi al'ummai da dubban mutane masu karuwa kullum kara masu shan kwaya ake yi tunan mawajibi ne mu kara tsayawa mu kara daukan matakai mu ga lalle wannan abin ya yi sauki saboda yawan matsaloli a kanmu mu al'ummar musulmi yanzu mu dai a gombe inda muke mun san ko mafi yawan jihohi haka ne idan an kama samari masu laifi ya kai ɗari za tarar casa'in duka yaƙenmu ne musulmi da saboda haka dole ne mu tsaya mu gyara hali to alhamdulillah akwai dan uwa ya zo zai shiga sojoji ɗaya daga cikin sojojin mu na nan ya ya zo zai karbe shi akwai wani dan uwa da Allah ya nufa da alkhairi ɗaya daga cikin sojojin mu na nan ya zo zai karɓi musulunci saboda haka zan zan ba wa malam abin nan ibnu sai ya bashi kalmar shahada bismillah ce in ka karanta ta yanzu kana gama karantawa ka za musulmi duk yan uwa da ka gansu ana musulmai ne yan uwanka kalmar kuma tana kunsan Allah shi ne kadai abun bautawa da gaskiya mai nuna cewa annabi Muhammad manzon Allah ne kuma bawan Allah ne haka kuma sauran manzanni su annabi Musa annabi Isa dukkansu bayan Allah ne manzannin Allah ne shi ne wannan kalma ita ce ashadu Allah ilaha illallahu. ashadu Allah ilaha illallahu. ashadu ashadu ashadu Allah ilaha Allah ilaha Illallahu. Illallahu. wa ashadu washa'adu wa ashadu wa ashadu wa wa ashadu ashadu anna anna mu mu hamadarra hamadura hamadarra hamadura darra hamadara sulullah sulullah nash Allah. mana na shaida Allah shi ne abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi kada yake bautawa shi ke da aljanna shi ke da wuta shi ke da komai shi ke arzuktawa shi ke ɗaukar rai shi ne yake rayarwa annabi muhammad kuma kamar sauran annaba da suka gabata shi annabin Allah ne shi ba Allah ba ne ba kuma dan Allah ba ne kamar yadda annabi Musa annabi Isa kowannensu ba Allah ba ne ba don Allah ba ne bayi ne na Allah Allah ya turo su manzanninsa ne sun isar da sako kai ka yadda da wannan sako kana cikin ɗaya daga cikin al'ummar annabi muhammad imani da annabi muhammad kuma ya tabbatar da imani ga dukkan annabawa tun farko har yau saboda haka yau ka yi imani da dukkan annabawan allah gaba ɗaya don haka ka za musulmi wanda suka zo da kai za su je su gaya maka irin ƙa'idoji da yadda ya kamata ci gaba da zama akwai ƙungiya mai kula da wannan abin da ya shafi littattafai duk irin yaren da kake fahimtar addini za su iya taimaka maka su karantar da kai su baka ci ka kame bakinsa bakin ka kuma daga yanzu kada ka ci komai sai lokacin da ake buɗe baki magariba ta yi sunanka yaya habibu habibu to dama habibu cikin sunayen annabi muhammad ne muhammadul habibu kenan muhammad habibullahi saboda haka kana so ka ci gaba da tafiya suna habibu in kana so ka tafiya kai sunayen habibu suna da yawa cikin munan suna ne mai kyau suna ne daga cikin sunaye da sifofi na annabi muhammad mana kai sunanka muhammadu masoyin allah wanda duk jujjuyawansa a cikin neman yardan Allah yake yi Allah ya taimake ka Allah ya karfa imaninka da addinin musulunci da kai sai ku je kuma sa bayanin wanka da sauran tsarin yadda za a tafiyar da lamura to sai wannan ya zama mana karshe kuma alhamdulillahi kamar yadda malam yake ba yau ne ya fara ba bana ma gashi nan tare da mu to muna roƙon Allah mu ƙara rufa malam baya mu bara haɗa kai da malamai wajen fidda zakka da sauransu saboda a samu dama yadda za mu riƙe masu mu da marayunmu Allah ya mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh